Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a nan ne Hezbollah ta sha alwashin ci gaba da yakin da take da Isra'ila kwana guda bayan da dakarun tsaron Isra'ilan suka ce sun hallaka jagoran Hamas ya Yahaya Sinwar wanda ya kitsa harin ranar bakwai ga watan oktoban bara da ya haddasa yakin da ake yi a gaza a ranar alhamis ne rundunar tsaron isra'ilan ta ce dakarunta ba tare da cikakken sanin inda sinuwar din yake ba suka yi kicibis da shi da wasu mayaka biyu a wani gini da ke kudancin gaza inda suka buɗe musu wuta a nan take ne kuma isra'ilan ta kyautata zaton kisan sinuwar din mai shekaru 61 a duniya amma bata samu tabbaci ba sai bayan cikakken binciken da ta gudanar na sa'o'i da ya hada da gwajin kwayoyin halittar shi da haƙoransa. Cikin wata sanarwa da aka yada ta kafa talabijin a jiya Juma'a, jagoran Hamas a Gaza Khalil Alhayya ya tabbatar da mutuwar Sinwar inda ya ce Hamas na begin rayuwar da shahidi ya Sinwar ya yi ya bayyana shi a matsayin jajirtacce namijin duniya. Alhayya ya ce Sinwar ya sadaukantar da rayuwarsa ga gwagwarmayar neman 'yanci. A wannan makon ne wani sakon imel na barazana kai harin ta'addanci ya kai ga kwashe ɗaruruwan mutane daga wuraren kasuwanci da kafofin yada labarai da ofishin jakadancin ƙasashe a ƙasar Ukraine. Rahotanni sun ce rundunar 'yan sandan ƙasar ta Ukraine sun gudanar da bincike kan gwamman wurare da aka kaikaita da harin da ya haɗa da ofishin murya Amurka da ke Kiev da abokiyarta Radio Free Europe da Radio Liberty. 'Yan sanda sun ce ba a gano wata shidar wani abu mai fashewa ba a yayin binciken da aka gudanar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce kimanin ofisoshin diplomasiya 60 sun samu sakon barazanar ta email da ya sa wasu su suka dakatar da aikace-aikacen su na wani lokaci. Sakon email din wanda ke dauke da alamar da ke da alaka da wata kungiyar adawa da kafar telegram a Ukraine ta bayyana sunan wasu 'yan jaridu su uku da ke bangaren labaran da suka shafi gudanar da bincike na RFERR. a kwanan nan dai 'yan jaridun suka rawaito yadda sashen leƙen asirin rasha ya ɗauki wasu mutane aiki domin su kai hari ta cinna wuta akan wasu motocin jami'an soji. A jiya Juma'a shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya naɗa wani na hannun daman shi cikin majalisar zattarwa wanda shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa afuwa a bara a wani musayar bursunoni biyu bayan tabbacin cewa Venezuela za ta gudanar da ingantaccen zaɓe a shekarar 2024. Maduro ya naɗa Alex Saab ministan masana'antu da sarrafa kayayyaki a cikin gida inda ya ɗora mishi alhakin ciyar da tsarin masana'antu a Venezuela gaba bisa tsarin jadawalin da aka tsara da abin da ya kira sabon salon tattalin arziki. Maduro ya sanar da hakan ne ta kafa sadarwar telegram sa'abi ya dawo venezuela a matsayin mai yanci a watan disamba bayan kasancewa a tsare tun shekarar 2020 lokacin da jami'ai a cape verde suka kama shi bisa umarnin amurka kan laifin safarar kuɗi wanda masu gabatar da kara amurkan ke mashi lakabi da ɗan koren maduro ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomin Ukraine sun ce a ranar Juma'a Rasha ta mai da gawawakin sojoji 501 zuwa Ukraine. Wannan shine mai da gawawakin yaƙi mafi girma da aka gani tun bayan da Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. An dai kashe da dama daga cikin sojojin ne a mummunan faɗan da aka gwabza a yankin gabashin Donetsk na ƙasar Ukraine a wajajen birnin Avdivka. Bayan mummunan ba ta kashin na tsawon lokaci dakaran Rasha suka ce sun kwace birnin a watan Fabrairu. Cewar wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar ofishin kula da jinyar bursunonin yaƙi. Hukumomin na Ukraine suka ce jami'an tsaro da ƙwararru a fannin lagwan aikata laifuffuka za su tantance sojojin da aka hallaka kafin daga bisani a miƙa su ga iyalansu domin binnewa. mai da gawawakin ya zo ne kwanaki biyu bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da tsare-tsaren shi na fatan kaiwa ga nasara ga shugabannin kungiyar tarayyar turai da ministocin tsaron kasashen kungiyar tsaro ta nato kawayen ukraine da yana bayar da goyon baya da ya dace inda ɗaya daga cikin shugabannin ya ce za a sake amincewa da hakan a watan gobe bayan kammala zaben da za a yi a amurka A jiya Juma'a wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi dakarun tsaron Isra'ila bisa yawan kaikaitar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan iyaka da aka shata ta wucin gadi tsakanin Isra'ila da Lebanon. Mai magana da yan rundunar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, Andrea Tenanti ya wa 'yan jarida a Geneva daga Beirut cewa an sha kaikaitar su da hare-hare da dama kuma da gangan. ya ce an kai hari kan na'urorin sadarwarsu da ke dab da inda jami'an tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka fake. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na barka da sake ganin ka. Malama Grace barka da zuwa zan ce barka da dawowa da sake ganin ki. Ai ka tambaye ni tsaraban me na kawo. Ai shine abu na fari ai da zan tambaya ai gaugawa kawai kika yi ai dole ne wannan. <laughs> Zogale da baɗi na sanyin nan. to magani goma da goma don kin san ko bayan maganin yunwa kuma tana an ce magani ce ita kanta a jiki zo gala da baɗi na sanyi da ba wasa ba injin yana dan yaji yaji sosai yadda dai ka san in ka je kasuwar sanyi na tsofaffin nan da suke yi to gaskiya ne to a takaice malama grace can inda kika dan yi bulagurin nan ban sani me kika dubo ko kuma kika leko masu saurari da wata kila zaki ah, ba su tsara ba to na sanyin na hmm. wato Eh, um, makonin nan duk da baka ji ni ba ko ba eh. isa ne ba ba na dai nan dc maryland ba na nan amma babban kasar nan ba texas na tafi kuma kasan jihar texas ake bayanin cewa na farko dai tana daya daga cikin manyan jihohin amurka daya daga cikin manyan jihohin amurka biyar hmm. ana batun cewa ita jihar texas nan girmanta kaɗai ya fi wasu ƙasashe da yawa yawwa har da najeriya a ciki mm. To, to na sanyin na kana cikin jiha ɗaya in za ka tafi eh, daga, wani gari zuwa wani gari a cikin jiha ɗaya za ka tafiya a cikin mota awa bakwai ai ka san ba karamin gari ake magana ba ba karamin ah, wuri ake magana ba. A ah, gaskiya gaskiya. To ni yara na guda biyu suna suna jihar Texas ina amma garuruwa daban-daban. Wato dai a takaice dai yan jikoki da kika je kika kika dan shafa kanun su kika dawo. Ashe ka gane. <laughs> To akwai wani abin da na akwai wani abin abin da ya bani mamaki da ya burge ni dai zan ce hmm. na ɗaya akwai wani gidan mai da ya suna shi a jihar texas don waɗansu sukan tafi ma musamman domin su je su ga abubuwa na tarihi ko kuma waɗanda suka fice nan dai ka san gidan mai kowane gidan mai ko a gida ina tsammani suna da kowane gidan mai nan yana da ɗan shago da za a je a yan fa na yan ƙanana abubuwa eh, yawwa eh. abubuwa to shi wannan gidan man na sanyin na hmm. inda dai na tsaya kan hanya tsakanin dala zuwa austin hmm. wanda gidan man da na shiga daya daga cikin wannan gidan man dai na wannan kamfanin yana da bututu wato gidaje-gidaje kasan kowane na za a saka wurin shan mai daya hagu da dama hagu da dama um, haka eh, eh, eh, to yana da irin shi fiye da 25 jeri wato gidan mai wato motoci hamsin za su iya shan mai a lokaci daya yana da wurin wankin motoci har eh, wurin kashe gobara kana kuma shagon nashi komi da ko duk abin da kake kake tunani eh, mm. za ka nema kama daga tukunyar tuwo a kofin shan mai a komi da komi babbar kasuwa kenan eh. kuma an yi shi da tambarin wannan kamfani na sayina Ah, wani shirkan barin wannan kamfani kana kuma wani abin da ya burge ni a cikin austin din shine kamar yadda muke yin a gida da katanga ko mm. to suna su ba wai katanga katanga irin tamu katanga ta rufe abin nan ba amma galibin gidajen da zaka tafi dai gidan mutum kanshi banda waɗanda ake na haya din nan da ake kira apartment anan mm. in dai gida gida gida ne kowa sai ka zo ka ga an sa wata 'yar waya ko kuma zan ce in ce gate kenan kofa shiga eh. kofa shigan nan da na'uran da an saka su kamara da ko ina daga can inda suke suna ganin wanda ya shigo suna sai an baka lambobin da zaka saka a gate kafin ka shiga ɗana to ya bani mamaki na ce to me suke gudu ne daga su sai su <laughs> to wannan abu ya ban mamaki eh, gaskiya duk tsaro saboda tsaro malama gari saboda tsaro <laughs> kai to don shi ne ya ban mamaki na ce ga mutan su suna hana mutane bacci amma to <laughs> akwai wani da suke tsoro akwai wani da aka ce mai ake kira kasimu reta shi suke magudu don kin san mugun eh. mutum ne kasimu reta shi na sa so saboda aka ga dole su bi a hankali su ɗau matakai gaskiya na samu ilimi to na kuma da fatan an same ku lafiya na sanyin na to masha Allah to muna godiya kwarai malama Grace da fatan Allah ya huta gajiya wato malama kin san wato dan kwairo na cikin mawakan da suka yi shahara sosai a kasar hausa kin san a lokacin da babu irin waɗannan ah, kaɗe-kaɗen ah, na zamani da sauransu amma dai a wannan lokaci wato duk inda aka ce waka dan kwairo ai ke sai da daga cikin shahararrun mawaka mm, kuma lokacin yana waƙoƙi masu ma'ana a ah, eh, zauna ana nazari kwarai kafin a rubuta su da kuma eh, eh, haka haka to na san yana yau kana ana auren raki eh malama grace lalle yau muna da auren raki da za a yi a yau da kuma rana ita yau in Allah ya kai mana rai da farko dai bari mu taya murna daga filin a bari ya huce na sashen hausa na muryar amurka zuwa ga iyalan sarkin jirgin sarkin musulmi a jihar sokoto da kuma marigayi alhaji abubakar kwando na sarkin musulmi bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar dinnan Uzairu Yusuf Marafa sarkin jirgi da amaryarsa Fatima Buhari Umar. Kamar yadda muka ce za a ɗaura auren ne a gidan marigayi Alhaji Abubakar Kwando sarkin musulmi da ke unguwar gidaɗawa 'yar gabas a yau asabar din nan 19 ga watan oktoba shekara ta 2024 da karfe 11 na rana ko na safe za a ce bayan wannan kuma za a yi wanke ango a gidan alhaji tukur abubakar da sarkin jirgin sarkin musulmi a yau din nan shi kuma da karfe 8 na dare in allah ya kai mu tare da fatan allah ya albarkaci wannan aure kuma ba su zuriya ɗaya ba to a mako mai zuwa kuma in allah ya yarda wato bari mu wato isar da sakon fata alkhairi zuwa ga iyalan ambasada dr aminu abubakar gwandu da alhaji sharif modu bisa ga su kuma ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi halima aminu abubakar da kuma muhammad sharif modu shi kuma za a yi shi ne rana ita in allah ya kai mana rai wato rana asabar kenan 26 ga watan oktoba shekara ta 2024 da karfe 10 na safe a wato unguwar shawuri 3 layout kusa ga 7 division a kan titin bypass a birnin Maiduguri na jihar Borno. Sai kuma ɗaya taimunar murnar zuwa ga iyalan malam bala zubairu da marigayi alhaji muhammadu dan kumbo su kuma bisa ga auren 'ya'yansu rukayya bala zubairu da kuma aliyu muhammad dan kumbo shi kuma wanda za a yi shi ma a jibi rana ita yawan allah kamar rai asabar 26 ga watan oktoba da misalin karfe 1 da rabi na rana a masallacin juma'a na sultan bello da ke birnin kaduna da fatan allah ya albarkaci waɗannan auren da ke kuma allah ya ba da zuri'a ɗayi ba saliha abin abin allah ya sa an yi a dace mutu karaba ko mm, to a nan gaskiya takalmin kaza ba aka aka to na san yana da yake ni na yi balaguro yau jamhuriyar nijar zan ya da zango mm, gaskiya ba zan shigo najeriya ba sam na'am wato bari shiga jamhuriyar nijar in sada zumunci a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga yakubu mai aski badaraka jihar da magaram jamhuriyar nijar sai yusuf kasim badaraka da yusuf dodo mk badaraka da yusuf angi da yusuf wizi sai rabe mai shayi badaraka da buhari alhaji sale da laminu yalo allah ya sa yalo ne ko kuma yalo ne da sanusi madatai sai ta tasiu ingwal tudu da badamasi dan dumin muge sai mamman sani dauda da sani da'u alaska da babaye gambo da babaye sini da babaye lefe lalle akwai takwarori fa a da magaran sai usman mai dala bosheri da abahilu macedo ka san yadda ake rubutu daban yadda ake faɗi shi a faransanci daban to allah ya sa masu sunayen nan ya yi kama da abin da ya kamata a ce sai muhammadu nura abubakar salihu da fatar an tashi lafiya to amin sun amin malama grace to daga jamhuriyar ta nijar malama grace bari mu dan yi wasu makwabtan ita kasar ta jamhuriyar nijar a najeriya inda za mu gaida dan asabe mai fata ya wuri a jihar kebbi Najeriya da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai Aminu dan inda mai nika gandu a jihar Sokoto da kuma Usman dallo Bunkari a jihar ta Sokoto da Abdulkadir Sarkin Hurumi a jihar Sokoto. Sai kuma Aminu ya na bayan UBA a jihar Sokoto da Ahmad Afansi Bajoga da Mansur Babawo na fada da Naziru Sa'id Abba Zadawa da Adamu Jumba Madara da Abubakar Kawu Girgir da Malam Malam mai zanen hula gololo da tukur harka da jau. da alhaji hassan mai waya kan giwa da sani mai lange-lange a wuri da bashir muhammad dan inna kadisau da kuma sani muhammad cindu da ke bauchi a najeriya da kuma yahaya dannu azari da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya amma malama grace bari mu ba da cigiyar wasu mutane wasu dakarawa ne guda biyu eh, a sakkuta muna cewa dakarawa wasu bangare ana cewa dakarkari dakarawa ne guda biyu wato yau shekara kusan nawa ba mu ji ɗuriyarsu ba ana maganar ba. Na'am ana maganar Sule Walgutu da kuma Nasiru Shindi. Ah, mun samu labarin cewa Sule Walgutu kamar ma'aikacin jinya ne a wata asibiti a nan jihar Kebbi wato a ƙasar Zuru. Shi kuma Nasiru Shindi an ce kamar yana cikin harkar abin da ake cema fashin harkar ɗinke-ɗinken tufafi. To muna dai ba da cigiyar waɗannan bayan Allah amma dai muna fata suna cikin eh. ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata da su da iyalansu. Ba ɓacewa kuka yi ba sada zumunci ake so a yi. Eh, ke gano magana a kai kai ce amma amma su sun sa abin da ake nufi ai ba bace ya kai ba wai wato ne ake cewa wai a turanci wai wai out of sight is not out of mind ko a ah, haka ne kwarai da gaske ana tuna suna suna a zuci kwarai da gaske ana ana suna suna a cikin zuci kwarai da gaske ma da lito da fata mu ji daga gare su nan ba da dadewa ba gaskiya haka ne haka ne cikin eh, magabata da <laughs> babana ya taba hmm. ba shi kasan shi babanmu yana da akwai ban dariya kwarai kwarai ah, ina ji inda a ce wannan zamanin ne da zai shigo a bare huce ah, sosai <laughs> gaskiya wani sanyin da labari labari na taba bada wannan labarin da labari ya taba bamu mu da cewa kasuwar huntuwa ce wanda ya san tashar huntuwa wanda ya san tashar huntuwa ban dai san yanzu ba hmm. amma ainihin tashar huntuwa da na sani akan hanya take tsakanin zaka tafi malumfashi akan hanya take eh. to kuma ka san ita akwai tashar nan kuma tana hade da kasuwa hmm. to ranar kasuwa sai eh, wani ba kauye ya zo hmm. irin ya sai da yan tumakin shi ya kunshi kudin shi ashe lokacin da yake duk cinikin nan wani barawo na kallon shi ya gama cinikin shi ya sa kudin shi a jihu. sai yawwa sai barawo yan sale ba eh, ba sai yawwa <laughs> kace Kasimu Reta Kasimu Reta yana da nika faɗa miki shine shi Kasimu Reta shi yana kallon mu kauye ya yake kwashe kuɗi Kashe lokacin da yake ɗaukan kuɗin nan wani ɗan na can yana kallon. Yana kallon. Oh to. to kenan da dan sanda ya ga haka sai je ya taba shi barawon hmm. ta bayan shi nan ya taba shi ya hmm. juya sai ya ga dan sanda ne sai ya ce wannan kudi da ka kawo ka dauka hmm. kawo shi nan so sai jikin barawo ya fara bari dan eh, eh. sanda ya kama shi Eh. to shi ke nan sai <laughs> a rabu lafiya ya ba dan sanda kuɗi <laughs> yana jira ya ga dan sanda ya je ya mayar ma <laughs> Eh. da ya sa ma kuɗi da ya jira ya jira ya jira dan sanda zai ya ba da ya mai da kuɗi ya mai da kuɗi dan sanda bai mai da kuɗi ba sai a eh. ce sata ce za ta saci sata eh gaskiya sai ya je taba wancan shi ko wancan ba kauye yana can yana taruka shi bai ma san ashe an hmm. sace mishi kuɗi ba an yanke mishi aljihu an sace mishi kuɗi ba eh. sai barawo ya taba shi kuma ya je taba mai mai kuɗi mai kuɗi ya ce ce malam malam duba nan kama an sace maka an yi maka sata sai duba ya ga da gaske ya duba ya duba ya ce to ni dama ni na saci kuɗin satan na fasa ga kuɗin ka can gudun ɗan sanda je ka san abinka <laughs> kasashe sanda ya kake gani za a kare da ɗan sanda da mai kudin nan <laughs> kai kana ganin ɗan sandan Najeriya nan zai mai da kudin nan lami lafiya a dan gurin asirin sai tuni yana iya bashi sai dai ne ya ce to yayi mai wani abu amma ai ya san in yayi haka nan to ya san da cewa ai barawon shi ma zai iya zuwa ya bada shaida akan shi tunda har yayi karfin halin da ya je gaya mai kuɗi cewa suna hannunka to lalle shi zai iya karfin halin nan shi kuma ya tsaye ga cewa lalle ya tona masa asiri tunda kiga <laughs> ya ga shi da sata amma barawo da canje kuɗi ai gara ma ya bi wata hanya shi ma kowa ya rasa sata ma an fasa <laughs> gaskiya ne <laughs> san da na gaba malama julu na daga mana hannu sabili da aka cire zuja burki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri shirin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.